Ba da shaidar ƙarya shine ka murɗe gaskiya ƙiri-ƙiri ka wanke mutum ko kuma ka mishi ƙazafi. Idan zargi ya tabbata kan mutum don kuna makwabcin shi ko kuma ɗan uwan shi ko maƙiyin shi sai ku je gaban alkali ku yi ƙarya don ku dulmiya shi ko kuma don ku wanke shi. Wannan shine ake ce ma shaidar ƙarya gaban alkali. Shaidar ƙarya ta kasu kashi biyu. Shaidar ƙarya a gaban kotu da kuma shaidar ƙarya a cikin zamantakewa da kasuwanci. Wani hukunce-hukunce ne aka tanadawa masu ba da shaidar ƙarya a game da harkokin shari'a. shari'a. A bangaren 'yan sanda misali idan kuka ma mutum karya aka bashi contravention ko kuma kuka yi wani laihi cikin aikin ku wanda bai kai hukuncin zaman kaso ba sai biyan diya kawai lokacin da kuka ma wani shaidar karya har ta kai shi ga biyan diya misali kuna jami'in 'yan sanda mutum bai huce jarhuta ba sai ku sa shi biyan diya tare da mishi kazafi na ya huce jarhutar idan aka kama ku da wannan laifin za ku yi zaman kaso na shekara ɗaya zuwa uku ko kuma ku biya diya daga jika goma zuwa jika ɗari na sefa. Alkali alkali na iya tausaya muku ya yanke muku hukuncin zaman kaso ko na biyan diya illahar laifuffukan da tsananin hukuncin su bai kai na shekaru goma ba su ne sata cin amana yaudara kazafi zage-zage da sauransu idan aka kama ku da laifin shaidar karya za ku yi zaman kaso na shekaru biyu zuwa shekaru biyar tare da biyan diya daga jika ashirin zuwa jika ɗari biyu na sefa ko kuma ɗaya daga cikin hukuncin kawai idan kuma alkali mai sassauci ne sai yanke muku hukuncin zaman kaso ko kuma na biyan diya. mece ce makomar wanda ya ba da shaidar karya har aka yi wa wanda lamarin ya rutsa da shi dauri a gidan kaso na tsawon shekaru idan kuka yi rishin sa'a wanda kuka ma laihin shaidar karya aka yanke mishi hukuncin sama da shekaru biyar in alkali ya yanke muku hukunci za ku fuskanci hukuncin daidai da nashi saboda shaidar karya da kuka yi mishi duk laifuffukan da hukuncin su ya yi daidai ko kuma sama da shekaru goma cewa da fyaɗe kisan kai ta'addanci idan aka yanke ma wani hukuncin ta'addanci bayan kun mishi shaidar karya za ku yi zaman kaso na shekaru goma zuwa sama idan an kama.